Alhamishi biyar ga watan Nuwamba shekara ta ishirin kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. jakadan kasashen amurka da ke niger ya jagoranci jiya ofishin nashi wani zaman taron muhawara inda ya bayyana goyon bayan gwamnatin kasashen amurka kan tsara zabuka masu inganci a ƙasar niger karin haske a cikin labarin batun karɓar fansa da 'yan tare zamna tsaye ke yi bayan sun yi garkuwa da mutane shine madubin wani zaman taron muhawara da ya haɗa 'yan jarida ƙasashen yankin sahel yau da sahi a bamako birnin mali Uwaye da dama ne ke tambayar kansu kan yadda za su fahimtar da 'ya'yansu cutar coronavirus. Ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Amurkawa sun gudanar da zaben shugaban su na da tara ranar talata uku ga watan Nuwamba. a dalilin haka jakadin kasashen amurka a niger ya jagoranci wani taron muhawara jiya da barece domin tabbatar ma al'umma irin mahimmancin da gwamnatin ƙasar amurka ke nunawa kan shirya zaɓuka na gari masu inganci a ƙasar niger muktar hamadu ya kasance a wajen ga kaɗan daga cikin firicin da erika waitakir ya yi da ya guntsuro mana A kasar Nijar za mu tunani da dukkan jam'iyyun siyasa za su halarci zaɓuɓɓuka cikin lumana bisa tsarin turbar demokrasiya. Mun yi imani da turbar yancin 'yan kasanci za ta tabbata. Al'ummar Amerika na goya ma ƙasar Nijar baya cikin tafarki na 'yanci masu haske da sa hannun kowa. Wani lokaci ne mai mahimmanci ga tarihin Nijar zaɓen shugaban ƙasa aji na farko ke gaza a girka tarihi a ƙasar Nijar inda shugaban ƙasa da aka zaba ta hanyar demokaradiyya zai mayar wa sabon shugaban da aka zaba ta hanyar demokaradiyya kambun jagorancin ƙasa. Jakadar Amerika da sauran abokan hulɗa kamar Majalisar Dinkin Duniya abokan hulɗa masu hannu da shuni za su dafa wa kungiyar kula da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta sani cikin babbar sha'awa muka samu shaidar sabuntawar sani da ta gudanar da rawaitar sunaye na na'urar zamani na masu zaɓe. Istidiyo Kalangu ya haɗa wakilan shi na jihohin ƙasar Nijar a birnin Yamai daga uku zuwa hudu ga watan Nuwamba domin gabatar musu da sabuwar kalandar shi ta zaɓe wanda ya kamata 'yan jarida su yi aiki da ita a lokacin zaɓuka masu zuwa. A dalilin haka 'yan jarida hamsin da biyar ne suka hallara wasu daga cikinsu sun bayyana ma Zainab Abdu ra'ayoyinsu kan wannan haɗuwar a kuma abin da suke cewa. Basirar da muka samu shine dai a saman siyasan ga zai fara kafin wanga siyasa ya fara mu samu daidaita kanmu mu yi aikin mu yadda ya kamata a cikin radiyo. Idan aka ɗauki wannan lokaci na shigar zaɓuɓɓuka da suka gabato yanda ɗan jarida ya kamata ya kimtsa kansa ga tunkara aikin da zai yi ba tare da aiwata wani laifi ba a kai da yanda ɗan jaridar zai shiryar da rahoton da zai yi da kuma yanda zai gabaci muhawara tare da wa'anda ya gayyata na kar da a faɗi wasu kalamomin da za su cin zarafin 'yan uwansu 'yan siyasa. Eh wallahi lalle mun samu karuwa sosai ban taɓa samun irin dama kamar irin ta wannan karo ba da yake ne shine na horko a gare ni gaskiya kuma horon da aka basuwa mun gamsu da shi kuma mun karo da dama Yankin Sahel da al'amuran yin garkuwa da mutane shine madubin wani zaman taron muhawara da aka soma a yau a Bamako, babban birnin kasar Mali. 'Yan jarida na kasashen yankin Sahel da dama ne suka halarci zaman taron domin tattaunawa kan al'amuran yin garkuwa da mutane da 'yan tarzam na ke yi a cikin yankin inda kuma suke karɓar kuɗaɗen fansa domin sallamar mutanen shin ya kamata a ba wannan mutanen kuɗaɗen fansa domin su saki waɗanda suka sata ga amsar da iselmu sahili kwararre kan al'amuran ta a yankin sahel yamma ibrahim manzo jallo shugaban jaridar ayar info A nan ra'ayi ana kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su ta hanyar aiki da ƙarfin soja na musamman ko kuma a sake su ta sulhun da za a yi akan tattaunawa ko a kan wani rangwamen da za a yi. Idan ba a samun kubutarwar su ta ƙarfin makami ba to sai a diba a gani a samu sakin su ta ba da kuɗi ko ta wata hanya. Waɗanda aka yi garkuwa da su cikin hannun gungun ƴan ta'adda suke suna da mutanen su su ma garkame cikin gidajen kasan gwamnatoci. Don haka suma a ganin su kamar mutanen su an yi garkuwa da su ne kenan ko mafi kyau shine a yi aiki yadda ba a samu waɗanda za a yi garkuwa da su ba kubutarwa da karfi ya nuna gazawarsa a cikin yankin sahel misali matasan da aka kame a nijar da kuma ta'asar da ta abku ga 'yan faransa da aka nemi kutarwa a shekara ta 2019 inda sojan faransa biyu suka rasa rayukansu shin za a iya kwatanta kutarwa ta ƙarfi da ta bada fansa Ƙalubalen cutar COVID-19 kan zamantakewa a ƙasar Nijar shine madubin wani zaman taro karo na bakwai na bikin ranar ɗalibai masu karanta zamantakewa da halaya ɗan adam da sashen ɗalibai da ke karanta ilimin kimiyya a jami'a ta birnin Yamai ya gabatar a yau. Kowane dalilai ne suka sa aka zaɓi wannan maudu'in Isufu Dudu Hamidu, shugaban kwamitin tsare-tsare ya mamu hassan karin bayani Muna da masaniyar yadda cutar corona ta girgiza duniya, har da kasashen duniya masu fada a shi da suke da karfin tsarin kiwon lafiya. Sannan kuma ganin yadda cutar corona ta yi ta salwantar da rayukan jama'a a Nijar kun san saboda kiyaye yaduwar wannan cutar gwamnati ta yanke shawarar ɗaukar waɗansu matakai kamar saka dokar ta ɓaci da sa tazara da tsawaita tafiye-tafiye har ya kai ba a ziyara abin da ya shafi tattalin arziki ya ja baya saboda yanzu haka akwai kamfanuna da dama da suka ruguje sannan kuma cutar ba ta kare ba don haka ne muka zaɓi wannan maudu'i na yin rigakafi da kuma kiyaye tasirin wannan cutar ko ya kasance a zamantakewa ko a tattalin arziki ko kuma a fannin kiwon yanzu da saura a game da batun komawa karatu shekara 2020 shekara 2021 a bangaren makarantar makahi niyya ta soli abdurrahman da aka buɗa shekara ta 1979 a birnin yamai a cewar shugabannin makarantar ya kamata a haɗa abubuwan da za su kyautata rayuwar 'yan makarantar da kuma karatunsu musamman ma waɗanda ke makarantar kwana gidan Ibrahim Rabi, daraktan makarantar Tasol Abdurrahman, ta ma Habibu Garba karin haske. Sai yi muna ɗaukan ɗaliban da suke da shekara bakwai zuwa shekara goma sha biyu. Ko yau ma na samu ɗalibai biyu da sun ka zo min daga rejiyon in Nijar. Koma makarantar dai da yake makarantar kwana ne muna tunani saman buɗe makarantar kwana saboda ko muna takardun karatu muna buƙatan kuɗin kayan miya. Yaron da zai yi makarantar kwana yana biya shi ka ashirin na shekara yaran duka in kuma zauwa zai yi ya ini ya koma karfe uku gidansu yana biya jikka goma ne karatun da muke koya musu kamar irin na makarantun gargajiya ne bambancin guda ne don mu muna koya musu ne rubutun hannu kamar su lissahi amma ban da zane da yake ba gani suke yi ba. A jihar Tawa domin kauce ma hawan gwamnatin zabon da farashin hatsi ya yi a bara. Shugabannin birnin Kwanni sun wayar ma manoma kai a satin da ya gabata don su yi tattalin albarkatun noman da suka samu. Shugaban da'irar ta birnin Kwanni Sumailu Usman ya kara ma asumana musa arzika bayani mu yi dan kira bisa ga shi ma na tanadi tunda an san inda an ka hito shekara waccan da ta huce kowa ya ga irin abin da aka shiga abin da ba da jimawa hatsi ba su taba kai jika 20 da wani abu sai ga shi bara har jika 30 da wani abu bana Allah ya yi ikon shi gwargwado an samu yana da kyau mutane su ma su tanada Allah ya sa da muka zo nan lahiya al'umma suka zo nan lahiya a yi wanga dare mai albarka barka lahiya kuma wanda suka hito daga wani wuri Allah shi da su gidajen su lami lahiya. A cikin gundumar balle yara a jihar Talabere wasu nau'in itatuwa sun soma bacewa dalilin kwasar ciyawar da mutane suke yi barkatai. Domin kawo sauƙi kan wannan al'amarin, daraktan ma'aikatar gandun daji ta gundumar ta talabere ya ja hankulan al'umma kan cikaskin da ke iya faruwa idan jama'a suka ci gaba da ɗibar ciyawar ba cikin ka'ida ba ya dai kaftin abdu zaku a cikin firar su da di abdu wundetan Tara cawa ka ajiye ta doka ta hana. Akwai matakin doka da aka ɗauka a shekara 2016 inda mataki ne wanda ke cewa duka wanda ya zo ya yayo cawa don ya adana ta ana iya kai shi a gaban shari'a. Akwai dokar da ake aiki da ita. A nan jama'a ba su fara aiki da dokar ba. Amma a ƙasar Zandar idan ka yayi cawa fiye da adadi to wani zai yi gudu ya zo ya faɗi saboda ya san cewa dabbobi ne za kwashe ma cawa. Idan aka yayi cawa nawa a wata shekara kenan ba za ta fito ba abinda dokar ta ce idan ka tafi yayar cawa to kana iya yayo adadin iya abinda za ka ba dabbobinka don haka shi allah idan ya baka arziki kakai tunanin wai abin zai tabbata idan baka kula da shi ba yana iya karewa kenan kowa ya dubi gobe ba wai yau kaɗai ba. Har no ya dinga an da bor suba mantun Gora ki muke labari. Yauwa Gora ke dai shiru ne kawai. Ai Gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. Lashari kalahu. kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu gabayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Annobar cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa kusan watanni tara a ƙasar niger na haifar da ce kuce tsakanin wasu uwaye. Da dama daga cikin su na tambayar kansu kan yadda za su fahimtar da 'ya'yan nasu wannan cutar da kuma yadda za su nisance ta. Ga rahoton da Salamatu Kadir ta shirya mana a kai. Yau damuwar farko ga ma'aifa ita ce kariyar 'ya'yansu ga cutar coronavirus musamman yara ƙanana. To kaka za a yi domin su a nan yara ba tare da sun firgita ba su fahimta. Bari mu saurari bayanin Dr. Goni Alhassan na harabar sa ido na kai ɗauki ga allobar. Domin wa yara bayani kan haɗarin cutar corona sai an yi ta wayar da kawuna ko ya kasance a zahiri ko kuma a wasanni na bi da bi a ɗauki wani abu a kwatanta kwatanta wa yaron ga yadda ya kamata ya yi ga kuma yadda za mu zauna tare da shi mu kare kanmu a duka lokacin da ya ga irin wannan yanayi to zai yi kokarin tunawa sai ya aiki da abin da aka koya masa waga uwar iyalin ita kam ta fahimci sakon da za ta wa 'ya'yanta ta samu fusa'ar kanta domin waye kan 'ya'yan nata biyu na yin kariya ga cutar ina wayar da kan iyana kan cutar coronavirus kana iya kamuwa da shi a kowane lokaci a saman kayan da kake tabawa kamar jikin koha saman shillo ko kayan wasa karamin ɗana sai yake mini mamma ni har yanzu ban gane abin da kike nuni ba sai na tara su na ɗauko ruwa da sabuni da mushuwar da fentir sai na ke musu fentir in nan a ɗauke shi kamar shine coronavirus idan ka ka taba shi kana kamuwa idan kuma ka taba wani shi ma zai kamuwa da cutar sai karamin yake mini mamma tunda dai haka nan ne ni dai zan nisan ki babban sai yake mu ma ana koya muna shi a makaranta ana ke muna munisanci juna ta kimanin ta daya wannan shi yake kawo ragowa cuta. ganin yaran akwai koyan da suke nan take suke haddace sakon ba tare da wata wahala ba kamar wa'anga yaran da muka tarda cikin iyali cutar corona cuta ce mai matukar hadari mutum zai rika amai da torawa idan aka yi haka to ai kokari a kira lamba goma sha biyar saboda mu kiyaye kada mu ɗauki cutar. Coronavirus kana iya jin kiwon kai, majina da masassara. Idan kana tari ko atishawa, ka yi cikin gwiwa hannunka kuma ku nisanci juna metr ɗaya biyu har zuwa uku mu sa takunkumi. A cewar ƙwararru, amfani kawai da kalamun da suka dace na fa'intar da yaran ga shacin allobar domin samun kula da kansu. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyauta kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marace da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.